baka mu da sake haduwa a wannan cibiyar mai albarka ta dare da'awa da ke a nan titin kaduna a jihar sokoto inda muke karatun littafin ne abi dawuda a kowace ranar alhamis yau alhamis sha biyar ga watan sha hudu hudu sha uku ga watan zilkaida shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar manzon allah sallallahu alaihi wasallam daga bakka zuwa madina yau za mu satin da ya wuce mu kai ƙarshen kitabul qada yau za mu tashi farkon kitabul ilm bismillah bismillah ala rasulillah qala al-musannif rahimahullah babul hadd ala talab al-ilm qala haddathana musaddad ibn qala abdullah ibn كنت جالسا مع أبي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا أبا الدرداء إني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني أنك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت بحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتبرأ أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العامل كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر طيب كتاب العلم sai babu فضل العلم na ji kakanta babu hathi ala talabil ilmi babu mai koye suwa mai kwadaita suwa game da neman ilmi nan waje yana babu fadli babun fi ilmi babu mai magana game da falala ta ilmi wani duk ma'ana ɗaya ne an samu bambanci ne na nusakh wajen rubuta babi wannan baya da iskali imam abu dawud ya ce haddathana musaddad bin musarhad qala haddathana abdullahi bin dawud qala sami'tu asim bin raja bin haywa yuhaddithu an dawud bin jamil an kathir bin qais qala kathir bin qais tabi'i ne yace kuntu jalisan ma'a abid darda fi masjid dimashq ya ce na kasance ina zaune tare da abu darda'i a masalla wanda yake sabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ne a masallacin dimashq faja'ahu rajulun faqala sai wani mutum ya zo inda shi sai ya ce ya abu darda'i ji'ituka min madinati rasuli sallallahu alaihi wa sallam na zo maka daga madina annabi na zo maka daga madina sanannen madina domin in nemi ilmi madina annabi sallallahu alaihi wa sallam li hadithin balagani annaka tuhaddithuhu domin wani hadisi da na samu labarin kana ba da labari watan kana kana koyar da wani hadisi don shi ɗaya ni zo daga can zuwa dimash kaga daga madina zuwa siriya yau an rasulullah sallallahu ma ji ito li hajatin ba wani abu ya kawo ne ba ba wata bukata garin a dimash ba abinda kawai nake da shi shine bukata in san wannan hadisin qala sai abu da ya ce mai fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya qulu tunda na kace haka to ni kuma na ji annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce sai ya shi labarin falalar ilimi wasu malamai suka ce a wannan hadisin dai ne ya shi labari shine ya zo saurare domin wannan hadisin duk inda ya kai kawo hadisin abu darda'i ne don kamar ya ji cewa abu darda'i ya da wannan hadisin ya ji shi ga waɗanda abu darda'i ya bai wa labari sai ke sun ya same shi da isnadi alin ya zo ya tsallake su ya zo inda shi ke sai kasance sun ba shi labari yake cewa na ji annabi sallallahu alaihi wa yana cewa man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salaka bihi tariqan min turuqil janna duk wanda ya bi wata hanya da yake neman ilmi Allah zai biyar da shi hanya cikin hanyoyin aljanna kaga neman ilmi ba karamin aiki bane Sheikh Nasiruddin Albani yana cewa abinda a hanyar neman ilmi shine zan ka zo yau ka zo gobe ya zan kana cikin tafiya aka karbi ranka abinda ake nufi watan kana cikin neman ilmi ba dole bane sai kana makaranta ko kana hanyar makaranta a ka zo wannan satin kana da niyyar ka dawo wani sati kullum ake zuwa ka zo yau kana da niyyar ka je gobe to wannan shine kana cikin hanyar neman ilmi to wanda ya kasance yana haka ya kama wata hanya da yake neman ilmi to Allah zai sawwake mai hanyar aljanna jumla ta biyu wa innal mala'ikata la tadau ajnihataha li talib ridan li talib ilm mala'iku suna azahi kafikansu domin yadda da ɗalibin ilmi wanda ke neman ilmi mala'iku suna aje fikafikansu alama ne na girmamawa wata suna girmama shi sun gaina cikin wata babbar ibada jimla ta uku wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wal ardi shi ma mai koyarwa alim mai koyarwa malami wanda a sama da ƙasa na halittu gaba ɗaya suna ne mai gafara wal hitanu fi jawfil ma'i hatta da kifaye a cikin tsakiyar ruwa a cikin tsakiyar ruwa suna neman mai gafara wasu malamai suka ce dalili kuwa shine mai ilimin shari'a shi yake cewa a tausaya ma dabbobi shi ya san cewa in zaka yanke falyuhidda ahadukum shafratahu wal yurih hatahu shi ya san cewa ba a sanya tsuntsu garab a dinga koyon halbi da shi shi ya san cewa an ɗaure wata mata an sa wata mata wuta akan kyanwa da ta ɗaure bata bata abinci bata bari ta ci ba shi ya san cewa an shigar da wata mata aljanna karuwa cikin karuwan bani isra'ila a kan kare da ta shayar ruwa da aka su wa'annan dabbobin sun san cewa malami shi ya san darajarsu sun san shi yake cewa a kiyaye haƙƙinsu su aka suke mai addu'a kamar da wasu malamai suka ce da aka malamai koyar da mutane alkhairi na sama da na ƙasa hatta kifaye cikin ruwa suna yi mai addu'a jimla ta hudu annabi ya ce inna fadlal alimi alal abide hakika falalan mai ilmi mai koyarwa mai koyarwa akan mai bauta ka fadlil kamari lailatal badri ala sa'iril kawakibi kamar falalan wata ran daren sha hudu akan sauran taurari saboda mai bauta ibada kasira yake bakin ta gare shi ladar iyakar ta gare shi don haka in ya tashi da dare yana sallah in yana azumi in yana sallah da rana ladar da alherin bai samun kowa sai shi abin kwarai yake abin alheri yake don shi ma aka misalta shi da taurari a sama tauraro babban abu ne abu ne wanda ake misalta mai haske kuma babba kuma tauraro ana amfani da shi wajen gano hanya amma wata an fi amfani da shi wajen gano hanya hasken wata da fa'idar wata ya fi na taurari don haka sai mai koyarwa sai kasance saboda shi alheri ne yana kai ga jama'a sai kasance ya fi falala bisa ga wanda yake shi kuma bauta ɗaya kai baya koyarwa wa innal ulama a warathatul anbiya'i jimla ta biyar annabi ya ce malamai su ne magada annabawa wa innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhaman haƙiƙa annabawa basu su bar gadon dinari ba ko dirhami warathul ilma ilmi suka bari gado faman akhadahu akhadha bi wafirin duk wanda ya samu ilmin ya samu babban rabo wanda ya fi dinari ya fi dirhami wannan hadisin abubuwa guda biyar da annabi sun ya faɗi cikin wannan hadisin suna ɗaya daga cikin mafi falalar ilmi da ake faɗi yau duk inda aka ce a yi muhadara kan falalar ilmi a yi magana akan falalar ilmi a rubuta littafi akan ilmi wannan hadisin da abin da ya kunsa yana cikin abin da ke gaba gaba wajen faɗin wannan falala haka yana magana ilmin nan da annabi sun sai ta faɗi cikin wannan hadisin wanda ya bi hanyar neman ilmi Allah zai sada shi da hanyoyin aljanna Allah zai sadar da shi da hanyoyin aljanna mala'iku suna aje fikafikansu saboda girmamawa ga mai neman ilmi malami mai koyarwa halittun sama da ƙasa har kifaye cikin ruwa suna neman mai gafara malami ya fi mai bauta malamai su ne magada annabawa wannan duk wani ilmi ake nufi ibn hajar a cikin fatuhul bari yana cewa wal muradu bil ilmi al ilmu shar'i duk lokacin da ake faɗin falalar ilimi wannan abin da aka nufi shine ilimi na shari'a allazi yufidu ma'rifata ma yajibu alal mukallafi min amri dinihi fi ibadatihi wa mu'amalatihi wata ilimin da ke sa mutum ya san abubuwan da suka wajaba akan mukallafi akan mutum da ya balaga yana da hankali na al'amuran addini ne da al'amuran ibada ta da al'amuran mu'amala ta wal ilmu billahi wa sifatihi wa ma yajibu lahu وتنزيهه عن النقائص bi amrihi wa tanzihihi anin da kuma ilmin tauhidi ilmin sanin Allah da siffofin shi da abin da yake wajaba ga Allah da abin da yake koruwa ga Allah na nakasa wa madaru zalika ala tafsiri wal hadisi wal fiqh wannan ilmin kuma yana nan cikin ilmin tafsiri abin da shafi Qur'ani da ilmin hadisi da ilmin fiqh naka duk lokacin da ake faɗin falalar wannan ilmi to ilmin shari'a shi shine ake nufi ilmin da ba na shari'a ba yana iya shigo a matsayin ilimi amma idan an samu ilimin shari'a baya yiwuwa ya kasance mutum baya neman yadda yake sallah bai san Allah ba baya neman tauhidi amma musulmi ne bai san bai komai ba game da abin da shahi tauhidi bai san yadda yake sallah ba bai san yadda yake azumi ba sai ya kama neman wani ilmi na neman duniya sai a ce innal mala'ikata la jihada ajhada baya yiwa wannan hankali bai doka ba don haka lalle lalle ilimi kowanne musulunci ya yadda a yi amma ilimi na gaba shine ilimin sanin Allah ilimin sanin yadda ake ibada wannan ilimi na shari'a shi ake nuhi da falala in ya samu komi ya samu to wani wanda ba shi ba ma yana iya shiga ayi faddal albani kira ce muku hasan don ku kare ko sahihun ko sahihun saboda waɗannan da attafi amma akwai kafir bin kais wancan da wajen tabi wanda ke za'ifi ne a wancan isnadin amma hadisi ya tattara shi gaba ɗaya ya inganta kafir bin kais wanda ya ce na ga wani mutum ya zo inda abu darda na ƙarshen isnadin za'ifi ne hmm. ko wannan ma shabib bin shaiba majhuli ne amma dai an hada hadisan suna tashi gaba haddathana إمام أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من رجل يسلك طريقا يطلب فيه علما إلا سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما دي وانش حديث نمو كرنتا ومن أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه duk wanda aiki ne ya jinkiri da shi duk wanda aiki ne ya jinkiri da shi nasaba ta ba za ta yi sauri da shi ba watan zuwa inda Allah zuwa aljanna zuwa samun falala idan baka yi aikin kwarai ba to kai dan wane ne baya amfani abinda ake nuhi man abta bihi amalu wanda bai karbi musulunci ba bai ko kuma a musuluncin bai yi kowane irin aiki ba amma in ka karbi musulunci kai yi aiki sai kasance cikin ka akwai wanda ya aiki da ya fi naka wallazina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatahum don shi mata annabi sallallahu suna can inda shike a firdausi ala tare da shi suke saboda me saboda su sun yi aikin kwarai shi yi aikin kwarai da ya fi nasu don haka za a kai su inda shike don haka man abta bihi amaluhu shine wanda ba musulmi ba wanda ya kasance don dan ne ke kamar kan'ana da annabi nuhu kamar wani babban masoyi Allah babban waliyin Allah kamar wasu sahabbai da ya kasance 'ya'yansu wasu ba su karɓi musulunci ba ko wani babban malami ya kasance ko wani babban makusanci ga Allah ya kasance cikin zuri a ce akwai wanda bai yi musulunci ba ko bai yi aikin kwarai ba da bai cincinci aljanna ba to irin wannan ake nufi so amma in ka shiga kayi aka samu wani a gida yayi to sai ya kasance ah, an ɗago an haɗe wallahu ta'ala alam babu riwayati ahli ilmi babu riwayati hadith ahli alkitab قال حدثنا احمد بن محمد بن ثابت المروزي قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرنا ابن ابي نمله الانصاري عن ابيه انه بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود مر في جنازه فقال يا محمد هل تتكلم هذه الجنازة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أعلم فقال اليهودي إنه تتكلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله ورسله فإن كان باطلا لم تصدقوه وإن كان حقا لم تكذبوه imam abu da ce babu riwaya ce ahlul kitab babu magana game da riwaya daga ahlul kitabi ana karɓar labarin su tun da dai ahlul kitabi mutane ne da aka aiko mu annabawa kafin mu daga annabi musa zuwa annabi isa duk annabawan da aka aiko annabawan annabawan banu isra'ila ne ah, to wa'annan annabawan da aka aiko daga ma lokacin su annabi yusuf da sauransu to wa'annan annabawan da aka aiko sun zo ma mutanensu kuma sun yi magana da su don haka akwai littattafai da aka aiko su da su wani littattafan an canza su wani littattafan an ƙara wani littattafan an rage wani littattafan akwai gaskiya a cike sannan akwai labari wanda yake yawo wanda ba rubuta shi aka yi ba mu annabi mu kamar yadda eh, Sheikh Abdullahi Gondo ya ce wa hassana bi sihhatil isnadi ila nabiyina al-azimul bari Allah ya keɓance mu da isnadi mu na da isnadi yanzu mu ne aka rubuta abinda duk annabin mu ya faɗi yanzu yadda mu ake samun qur'ani a samu abu da a samu tirmizi a samu nasa'i a samu ibn majah a samu bukhari da muslim al'ummar da suka wuce gabanin mu ba a samun ta duk littafi guda ne littafi guda ne magana Allah tana ciki magana annabin tana ciki magana sahabban duk tana ciki duk gaba ɗaya littafi guda ne kaga ba zai iya ɗauki irin shekarun da suka yi ba haka dole akwai akwai kunniya girmi kaka akwai wasu abubuwa da ke yawo wanda gaskiya ne kawai amma ba a rubuta su ba ba dole bane duk abin da wa'ancan annabawan suka faɗi an rubuta shi a'a akwai wani abu da annabi dawuda ya faɗe shi kuma yana yawo cikin jama'a ta yi sahabbai ne sun jiya sun gaya mu inda abbayin sun gaya mu annabayin sun ayyanta tahowa amma baya cikin kowane littafi baya cikin ku saboda ko mu sa'a muka yi aka rubuta inda ba a rubuta hadisi aka keɓance shi ba da inna malamalu bin niyat ba za mu same shi ba ba za mu samu buniyar islam ala khamsin ba ba za mu samu irin wa'annan abubuwan mu don haka akwai wasu wasu labarai da kuma in annabi dawuda ya tabbata ya faɗi zai yi ya tabbata ya faɗi yanzu duk wani babba da ka sani misali in ka ɗauka baya bayan na akwai abu da ake cewa wani ya yi kaza amma babu shin rubuce wani gaskiya ne wani an ƙara wani an rage da za a rubuta shi da shi ma da hadisan za su yi to a ce cikin isnadi ne akwai wane cikin isnadi wani haka za a samu don haka yanzu meye hukuncin riwaya da gare su tun da gaskiya ce annabawan suka zo da shi ta abinda annabawan suka zo da shi gaskiya ne to amma cikin gaskiya akwai abin da aka kara daga baya akwai abin da aka rage akwai abin da an shahe shi akwai abin da kuma yana aiki har wannan lokacin sai imam abu dawud ya ahmad bin muhammad bin thabit marwazi qala haddathana abdur razzaq anba'na ma'mar an az-zuhri qala akhbarana ibn abi namla sunan shi namla bin abi namla al-ansari an abehi daga baban shi namla al-ansari sahabi ne abu dawud da koyar rawaito mai hadisi annahu bainama huwa jalisun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallama namla al-ansari sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ran yana zaune inda annabi sallallahu alaihi wa sallam wa indahu rajulun min al-yahudi tare da annabi akwai wani mutum ba yahudi yana nan zaune inda annabi sallallahu alaihi wasallam mora bi janazatin sai aka wuce da jana'iza faqala sai wannan bayahudin yace ya muhammadu hal tatakallamu hadhihi al-janaza ya muhammad yanzu wannan gawar da aka wuce da ita tana magana ko ba ta magana faƙalar nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi ya ce Allahu alam Allah ya sani ban sani ba a wannan lokacin bai sani ba amma daga baya an sanar sai tana magana yana cewa in ta kware ce ta cewa qaddimuni qaddimuni in ba ta kware ce ba kuma tana cewa wai wai wai ha wai ha ila aina tadhabuna biha kaga kenan daga baya an sanar da shi tana yin magana amma yanzu sai ce bai sani ba faqala yahudi sai yahudi ya ce innaha tatakallam tana magana kaga wani ilmin su gaskiya ne ko wani ilmin su gaskiya ne sai dai ba mu iya gane wane ne gaskiya sai wanda shari'a mu ta tabbatar muna gaskiya ne qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma haddathakum ahlul kitabi fala tusaddiquhum wala tukadhibuhum duk abinda da ahlul kitabi suka baku labari kada ku gaskata su kada ku karyata su wa qulu amanna billahi wa rusulihi ku ce mun yi imani da Allah da duk manzanni nai ba zai yi annabi dawud ya faɗi abin da ba daidai ba ne ba zai yi annabi sulaiman ya faɗi abin da ba daidai ba ne ba zai yi annabi musa annabi isa annabi yusha bin nun ya faɗi abin da ba daidai ba ne ba zai yi ba don haka mun yi imani da allah da manzanni ne duk abin da suka faɗi gaskiya ne daidai ne amma abin da bamu da tabbas an bamu da na wannan abin ya inganta da gare su ko bai inganta ba sai annabi ya ce fa in kana batilan lam tusaddiquhu in gaskiya ne ba ku gaskata ba dama in ƙarya ne ba ku gaskata ba dama wa in kana haqqan lam tukadhibuhu in kuma gaskiya ne to kuma yanzu ba ku karyata ba kaga ka fita lafiya lau don shi ibn kathir ya kawo wannan a cikin mukaddimar tafsiri ne magana mai tsawo game da irin wannan cewa abin da ke zuwa na isra'iliyat na wajen tafsiri wanda ya yi daidai da abin da ke cikin ƙur'ani ko cikin hadisi sai a gaskata an ce an iya misali wanda ke min an ba da labarin annabi Sulaiman an ba shi ikon mutane da aljannu da tsuntsaye sai a ce an yadda wannan yana ciki Allah ya ga wannan cikin suratul namli kaga wannan ya inganta in suka kawo wani abu da ya saba Allah ya gaya muna ga yadda yake annabi ya gaya muna suka faɗi sai a ce to wannan ƙarya ne abinda kuma baya cikin littafin mu baya kuma bai gaskata bai ta ba sai mu ce Allahu a'lam anan akwai wani ilmi haka ilmi yake duk ilmi haka yake duk abin da aka gaya ma baka san ba gaskiya ba ne to zai yi zan gaskiya zai yi zan ba ƙarya ba saboda baka kewaye ilmin ilmin ka bai kewaye komai ba akwai bakin abin da ka sani don haka ka san kaza ka san kaza ka san kaza sai aka gaya maka wani abu wanda cikin abin da ka sani babu abin da ke iya ƙayyata wannan kuma babu abin da ke gaskata shi to zai yi ya zama gaskiya wani yana ganin duk abin da bai sani ba haka bane don haka mm, yawan son musu ne suka ta itiradi da wani abu to in an ce kaza ya kaza da kaza da kaza da kaza zai yi gaskiya ne baka sani ba yanzu inda haka da ana iya garma ya za a ce matacce na mutuwa an taba ganin inda matacce yake mutuwa ashe yana yi ba na yake magana matacce yake magana ashe matacce yana yi ga ba yahudan ya faɗi kuma annabi da baya ya zo ya gaya muna

قال زيد بن ثابت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب يهودا وقال إني والله ما آمن يهودا على كتابي فتعلمته فلم يمر بي إلا نصف شهر حتى هذقته فكنت أكتب له إذا كتب وأقرأ له إذا كتب إليه إمام أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن أبي, أبي الزناد شيني عبد الرحمن بن أبي الزنادي عن أبيه شيني أبو muka sani game da abu zinadi abu zinadi muka sani game da abu zinadi ha abu zinadi na'am ablah ibn zakwan muka sani game da shi abu da ake cewa abu zinadi kun kama kunya ko ba shine kunya ta ba kunya ta shine Abu Abdurrahman na taba na sha bayanin nan nan Abu Abdurrahman Abu Zinadi laqabi ne ne ga Abdurrahman ɗaya na rawatuwa gare shi wannan shine Abdurrahman inda ke tuwa shine ɗanai Abdurrahman bin Abi Zinadi an Abi Zinadi an al-A'raj kunya ta yi kunya ta Abu Abdurrahman laqabi ne Abu Zinadi don haka laqabi ya zo daidai da da kunya an abi an kharija ya ibn zaid ibn thabit qala qala zaid ibn thabit zaid ibn thabit radiyallahu anhu yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fata'allamtu lahu kitaba yahud annabi sallallahu ya umurce ni in koyi rubutun yahudawa in koyi yaren yahudawa wa qala sai yace wallahi la amanu yahuda ala kitabe annabi ya ce ban amince ma yahudawa akan rubutuna ya kasance suka rubuta mini suka kaiwa suka karanta mini in wasu yahudawa suka rubutu akwai matsala fata fata'allamtuhu sai ni koye shi falam yamurra bi illa nisfu shaharin ban tsaya ina koyo ba sai rabin wata hatta hazaktuhu har ni iya shi ya kasance na iya komai fakuntu aktubu lahu idza kataba sai kasance ni ka rubuta ma annabi sallallahu alaihi idan yana son ya rubuta wa aqra'u lahu idza kutiba ilaihi nike karanta mai idan idan aka rubuta mai kun yana da kwakwalwa a rabin wata ka koyi yare <laughs> a wata ka koyi yare ka iya ka iya rubutu da karatu su mutane suna ƙara secondary school ba su iya rubutun turanci da karatun <laughs> turanci shekara goma sha biyu a sai a hankali amma wannan a rabin wata hmm, haka koyon yare yana da muhimmanci wannan hadisin shi ake bani da shi wajen karatun buku kuma gaskiya ne karatun yaren yahudawa a lokacin da yahudawa ba su da wani science ko technology lokacin ba su ba wani science ko technology kawai yaren don ana bukata ta yi don haka yanzu duk wani karatu da ake bukata ta yana halatta a je a nemo yanzu misali can lokacin ba abin da yahudawa suke da shi a madina ba su iya komai ba ba su yi kowa iya komai ba kawai yaren su ne mutane ne al'umma ne ana so a koya saboda waye sai annabi ya koya shi ya koyo yaren sai ya koyo yaren yanzu yana mu'amala da shi to yanzu kuma in akwai wani science akwai wani technology da ana bukata ta ana bukata an zo karatu a sa microphone a yi amfani da shi ana bukata a kunna fanka a jiya ana bukata mutane mutane suna bukatar nasu technology mutane suna bukatar nasu ilimi da zai musu amfani wannan hadisi shine babban hujja cewa ana koyo wani abu daga waɗanda ba musulmi ba amma domin yawa musulmi amfani da haka masu zuwa makarantar boko ya kasance suna koyowa ne domin a yi amfani don shi abinda ada matsala shine boko akida ka je baka iya jirgin sama ba a makarantar boko baka iya jirgin kasa ba baka iya fafin mutum ba baka iya fafin dabba ba amma ka iya suka kawai da maganganun da ba su dace ba kaga babu fa'ida Ka kai iyakarka kawai abin da karanta a kawo wani hadisi ka ce ya saba ma hankali a kawo wata ayar qur'ani kai ta faɗa da mutane kaga wannan aqida in bokon ka koyo ba bokon ba shine karatun ba wannan ko waɗanne mutane suna taso al'ada suna da tasu suna da nasu al'ada suna da basu abinda suka yadda da shi to can ya kasance ga Yesu suka yadda da shi mu abinda yake yake wajaba mu koya abinda zai yi amfani abinda zai yi amfani ga al'umman mu ai yana da kaga koyon yare gwagwarin yare nawa ka iya gwagwarin da kwakwalwar ka take don haka masu kwakwalwa suke iya koyon yare akwai wanda bai iya do yaren duniya ba sai yaren gidansu kawai wanda uwa ta haihuwa yana yi ba daidai ba ne bai dace ba yana nuna rashin kwakwalwa ba ta ja sosai Allah kalla yin musulmi ya kamata larabcin ne ya kasance ka iya shi kana ji kana ji kana iya saye da saisuwa da shi kana iya faɗi da shi da kuma wani yare kila wanda kuke kuke makwabtaka da shi akwai labari da ake bai na wani mutum <laughs> wane ne ake bada labari ne haka kamar ibn kasir ya kawo nan cikin bidaya wani haya labarin kisa ta shahara wallahu alam cewa mutum biyu suna faɗa wani yana tsayi ko imamu shafi ake jinginawa gare shi ko suna magana ya zo suna yaren da bai ji amma ya maimaita abin da wanda ya faɗi da abin da wanda ya faɗi saboda kwakwalwa ta tana kawowa ko bai fahimta yaren yana iya gada abin da aka faɗi alakulalin Lalin kwakwalwa ita ke ɗaukar gwargwadon yaren da mutum ke ji gwargwadon da kwakwalwa ta take mai kwakwalwa sannan jin yare da yawa yana sa in fitahi yana sa ka yadda da mutumin da yare ne ɗaya ka ji kowanne irin yare ne ko larabci ne ko turanci ne ko faransanci ne ko hausa ne ko yarbanci ne yare ne ɗaya ka ji yana da jumudi za ka same shi yana da wahala ya karɓi wani abu da ba nashi ba in kwakwalwa yare yana amfani da kwakwalwa ne in kwakwalwa ka ta karɓi cewa ko ni yare da ba larabci ba kuma ga yadda yake faɗi yanzu wannan abin sai ka ce mai littafi da wani yare sai ka ce mai kitab in kai yadda ana iya ce mai kitab ba littafi da ake ce mai ba to zaka yadda gobe in ana musu da kai kama masa mun abuka ansa amma wanda shi bai yadda ba duk duniya suna wannan littafi kawai da <laughs> ka shi service ana ce mai kitab ba naka gobe kwa kawai da wani abu kawai bai yadda yana da wahala ya yadda saboda shi kwakwalwa ce bata hita da da'irar abu guda ba ne ko da yaushe abu guda ne to kaga akwai matsala da haka wannan sahabin ya yi kokari ya koyi yaren ah, ibriya cikin kwana goma sha biyar rabin wata haka mutanen Falasini suke suna jin wannan yaren suna jin larabci suna jin turanci haka mafi yawan mutanen siriya mutanen jordan za ka same su haka suke suma mutanen lebanon za ka same su wasu da yawan su haka suke suna jin wannan yaren na saboda suna makwabtaka da isra'ila haka za ka same mutanen isra'ila mafi yawan su haka suke suma suna jin wannan suna jin larabci kuma suna jin wani yare suna jin turanci wasunsu ɗai bismillah باب في كتابة العلم حدثنا مسدد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى عن عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبي مغيث عن يوسف بن ماهك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه فنهتني قريش وقالوا أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا فأمسكت عن الكتاب عن الكتاب فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال اكتب فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق imam abu da ce babu kitabatil ilm babu magana rubuta ilimi ana rubutawa mun san wannan babu yana da matukan muhimmanci turawa yanzu da kuma musulmin da suka biye musu yan kaɗan ne amma kuma shari ba a karanta shari saboda ba a san yake watsa ba suna da ra'ayin cewa ba amfani da hadisi saboda me ba wai wayan nan babban da yan katu. yan kalakato su ma amfani da hadisi qur'ani ɗaya aka amfani da shi su a'a suna da wata falsafa hadisan nan gaba ɗaya an rubuta su ne imam bukhari sai a ce maka hadisi a ce rawahul bukhari bukhari nan ya rasu shekara ta ɗari da haka shekara ɗari bayan annabi ya rasu aka samu ina aka samu wannan hadisan war rike su ba a rubuta ba kuna fata kun fahimta ko sai qur'ani an rubuta shi lokacin annabi da san ba rubuta su ba haka dole ƙari da ragi da waye ya shiga da ƙaryayyaki sun shiga sannan aka tsaya ka rubuta su bayan shekara ɗari biyu kamar yanzu a ce duk abin da shehu ba ne tun lokacin annabi ake rubutawa kuma su suna kafa hujja akwai hadisi ingantacce annabi ya ce la taktubu anni ghayra alquran faman kataba ghayral qur'ani falyamhu annabi ya ce kan wanda ya rubuta wani abu ba qur'ani ba haka lamarin yake daga farko duk wanda ya rubuta wani ba qur'ani ba ya shahi annabi ya hana a rubuta to za mu ji an rubuta tun lokacin shi ko ba a rubuta ba shi wannan babin zai muna magana hmm. kakanta imam abu da ta dasana musaddad wa abubakar bin abi shaiba qala addathana yahya an ubaidillah ibn al-akhnas an al-walid bin abdullah bin abi mughith an yusuf bin mahak an abdullah bin umar qala kunt am abdullah bin amr qala kuntu aktubu kulla shay'in asma'uhu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam uridu hifzahu ya ce na kasance na rubuta komai da komai da jijjiga annabi sallam ina nufin in har da ce shi fanahani quraishun sai quraishawa suka hana ni watan wasu na na fanahatni quraishun sai quraishawa suka hana ni watan wasu sahabbai cikin quraishawa da suka musulunta suka hana ni وقالوا سكت أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا سكت كان rubuta duk abin da ka ji gare shi ga ko annabi sallallahu mutum ne yana magana cikin fushi yana magana cikin yadda zai je ya faɗi wata magana da baya nufin ajita sai ka rubuta ta fa amsaktu anil kitab sai na daina rubutu na gamsu da abin da suka faɗi fa zakautu zalika ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ni je na gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam da ina rubutawa amma kaji abin da quraishawa suka ce in daina rubutawa sai me fa ma'a bi isbihi ila fihi sai annabi yayi nuni da farce ne zuwa ga baki ne fa qala sai ya ce uktub ka rubuta fa wallazi nafsi bi yadihi ma yakhruju minhu illa illa haqqun ya ce na gance da wanda rayuwa ta take ga hannun shi ba abin da ke fita daga wannan harshen sai gaskiya naka duk abin da ni faɗi gaskiya ne kan rubuta wannan kuma ya nuna cewa ana rubutawa a shi mi sunan wannan littafin nashi littafi ne yayi as-sahifa as-sadiqa nan shi ya sa mata suna as-sahifa as-sadiqa sunan wannan littafin na Abdullahi bin Amr bin al-As ya kasance har bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin at-Tabrani mu'jam yana cewa Abu Hurairah radiyallahu anhu saboda rubutawa da yake Abu Hurairah yana cewa ba na jin tsoron kowa ya fi hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi sai Amr bin Abdullah bin Amr wa innahu kana yaktubu wala aktubu domin shi ya kasance yana rubutawa ni ba ne rubutawa amma duk da haka ne dai Abu Hurairah radiyallahu anhu ya fi shi yawan hadisi amma ya kasance yana rubutawa kuma yana da littafin aje a lokacin annabi sallallahu alaihi wa sallam har annabi ya rasu sahabbai sun gane muhimmancin rubuta hadisi lokacin annabi sallallahu duk da haka rubutawa bai da muhimmanci lokacin annabi sallallahu rubutawa bai da muhimmanci kuma sane ne saboda me saboda in ma ya faɗi kamanci gobe zaka zo ka tambaye ya tuna ma sannan yana nan gaba gari ko yana magana duk abin da irin haka ba ɗauka ta da muhimmanci ba ɗauka cewa rubutawa yana da muhimmanci kun fahimci kuma yana mini ke nufi yana nan kullun yana magana ba abu ne da aka sa rana ce bayan shekara hudu zai rasu ko bayan shekara biyar ba ana nan zama tare da shi babu wanda ya sanu haka haka rubutawar bai yi muhimmanci ba don haka ba su rubuta da yawa ba amma an rubuta rana ta farko da suka san rubutawa tana da muhimmanci shine ran da ya rasu kafin a binne shi ran da ya rasu kafin a binne shi ana tunanin ina za a binne shi babu wanda za a tambaya bai nan bale a tambaye <laughs> to yanzu ka gane cewa abin da yake faɗi rubuta shi yana da muhimmanci inda an rubuta sai sai da abubakar ya ce musu annabi sallallahu alaihi ya ce duk Allah yana karɓar annabawa inda yake son abin ne su don haka daga lokacin sahabbai da yawa sun rubuta abin da su aggare su na hadisai watan akwai wanda suka rubuta lokacin annabi sallallahu akwai wanda yana rasuwa sai suka rubuta wanda suke da su kamar su Abdullahi bin Abbas da sauran suka rubuta suka ajiye domin sun fahimci cewa yanzu ana buƙatar inda kafin ya rasu inda jiya ne da shi za ta yi a tambaya ya za a kaza to amma yau kuma ga ya buƙatar ta taso a tambaye shi babu shi don haka yana gane a ɗauko a diba a gani miya miya ce mu karanta hadisi na gaba حدثنا نصر بن ali قال akhbarana abu ahmad qala حدثنا kathir عن المطلب بن عبد الله بن حنطب قال دخل زيد بن ثابت على معاوية فسأله عن حديث فأمر إنسانا يكتبه فقال له زيد إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا ألا نكتب شيئا من حديثه إمام أبو داود حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد قال حدثنا كثير بن زيد عن المطلب بن عبد الله بن حمطب قال دخل زيد بن ثابت زيد بن ثابت يا شيخ على معاوية يا شيخ إن سيدنا معاوية الله يجد سبيلك an fasa'alahu an hadithin sai tambayi muawiya game da hadisi sai muawiya tambayi zaid bin thabit game da wani hadisi fa sai ya ce ma wani mutum ya rubuta mai tunda muawiya shugaba ne sarki ne ya ce rubuta min ga hadisin da zai faɗi faƙala lahu zaidun sai zaidu ya ce mai inna rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na allah na shai shay'an min hadithihi annabi sallallahu ya umuce mu mu rubuta komai na hadisi ne fa mahahu sai ya goge abin da ya rubuta amma wani hadisi me ya ce muku da ifi saboda kathir bin zaid da ifi ko munkar da ifil isnad da matan ma na shi wasu malamai suna cewa wannan hadisin munkar ne dalili kuwa shine lokacin muawiya ya tabbata maganar ana rubutu kuma a rubutu ta wuce an wuce wannan sabanin waye lokacin muawiya ba sai da aka yi lokacin sayyidina abubakar aka yi lokacin sayyidina umar sayyidina uthman sayyidina ali sannan aka zo lokacin sayyidina muawiya sayyidina al-hasan sannan aka zo lokacin sayyidina muawiya so kowa ya san ana rubutawa wannan lokacin an ci gaba da rubutawa an dade ma ana rubutawa don haka ba zai yi wannan lokacin zaid bin thabit ya bada fatawa a wannan lokacin bayan an riga an wuce wancan abu ba ya da fatawan ba a rubutawa haddathana ahmad bin yunus haddathana ahmad ibn yunus qala haddathana abu shihab an al-haddari an abi al-mutawakkil an-naji an abi sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu qala ما كنا نكتب غير التشهد والقرآن إمام أبو داود حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا ابن شهاب ونين ابن شهاب آه باشي بنينا ونيني wannan suna ne abdu rabbihi bin suna ne abdu bin anil anil hadza shine khalid bin mahran al an abi mutawakkil an naji an abi sayyid al Kala, makon ma kunna naktubu gaira ta shahudi wal qur'an ba mu kasance muna rubuta komai ba sai ƙurani da tahiya. shi ma wani hadisi mai albani ce muku shaz ne eh saboda ga ya tabbata amr bin al rubuta kuma annabi abdullahi bin amr as ne ko yana rubutawa kuma annabi sallallahu ya tabbatar da shi akan haka kuma hadisi na gaba zai nuna mana ba ma shi ba dai annabi yayi umarni a rubuta zaka cewa daga tashahhud sai qur'ani wannan ba haka bane musamman ma tashahhud da karshe ban ji ba me kace ko na da ni kake magana bismillah ai حدثنا مؤمل قال حدثنا الوليد وحدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال لما فتحت مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الخطبة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قال فقام رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال يا رسول الله اكتبوا لي وقال اكتبوا لأبي الشيخ إمام أبو داود حدثنا مؤمل آه شين بن فضل كينان قال أخبرنا الوليد ها مينا كويكشي ها سيتشي مي كوكان تامي أبن ديتشي كوكان تامي إسنادي إنجي كي لتابنا دا حدثنا مؤمل حدثنا الوليد ها آه حدثنا الوليد كو قال حدثنا المؤمل قال حدثنا الوليد ها سيمي وحدثنا العباس بن الوليد قال أخبرني أبي عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير طيب هكا غير كدوكا طيب قال أخبرنا أبو سلمة يعني ابن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتحت مكة لوكتين دا كبود مكة قام النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي صلى الله عليه وسلم يتاشي يهدبا فذكر الخطبة سي أبو هريرة أنبتش هدبة دا النبي يعني خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يا أنبتش هدبة النبي صلى الله عليه وسلم قال سي أبو هريرة فقام رجل من أهل اليمن sai wani mutum cikin mutanen yaman ya tashi ƙalu lahu abu sha ana ce mai abu sha faƙala sai ya ce ya rasulallahi uktubu ya ce ya manzo Allah a rubuta min wannan hudubat faƙala sai annabi ya ce uktubuli abi sha ku rubuta ma abi sha har ya tabbata ba tashahhud ɗaya ka rubuta da Qur'ani ba ko ga don shi wancan hadisin shadhi ne an rubuta huduba abu sha an rubuta abla bin amr bin abbas ya rubuta lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam na ga kana dariya a ah, ah, arabic kake ko islamic studies eh, ug nawa kake ug <laughs> nawa tiri <laughs> ok na sabi kake wa dariya wadda ya shigo cikin syllabus ko eh, a ug2 <laughs> ko na hadisa guda biyu da harko da da karshe suna cikin syllabus ɗin islamic studies 200 level advanced studies of hadith cewa a rubuta hadisi ko ba a rubuta ba ah, compilation of hadith اي طيب قال حدثنا علي بن سهل الرملي قال حدثنا الوليد قال قلت لأبي أمر ما يكتبه قال الخطبة التي سمعها يومئذ منه طيب ibn qayyim abin da yake cewa yace wa qad saha an nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama nahyu anil kitabati wal iznu fiha ya inganta daga annabi sallallahu alaihi ya hana ayin rubutu kuma ya inganta yayi izini ayin rubutu wal iznu mutaakhirun amma izini cewa a yi shi ya zo daga baya faya na si si halli hadithin hayi sai kasance ya shahe hanin da ya kasance daga farko fa inna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala fi gazatil fatih uktubuli abi sha yani khutbatahu allati ya ci gaba da fadi dai ah, haka duk wanda yana nuna da cewa ah, an rubuta akwai hanin ya inganta daga farko la taktubu an nigar qur'ani amma dai daga baya ya tabbata cewa ana rubutawa babu tashdidi fil kadhibi ala babu tashdidi على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حدثنا أمر بن عون قال أخبرنا خالد حا وحدثنا مسدد قال حدثنا خالد المعنى عن بيان بن بشر قال مسدد أبو بشر عن وبرة بن عبد الرحمن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه قال قلت للزبير ما يمنعك أن تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يحدث عنه أصحابه وقال أما والله لقد كان لي منه وجه ومنزلة ولكني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار Imam Abu da ce babun fit tashdidi fil kadhibi ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babi mai nuna kuma ka dafi babu mai nuna babu mai nuna tsanantawa game da ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa akwai tsanani akwai abin da karuto na tsanani ga wanda ya ƙarya ga annabi sallallahu alaihi wasallam imam abu da ta dasna amr ibn aun qala anba'ana khalidun ko kuma qala haddathana khalidun ne haddathana gare ku wa su ake da haddathana ko akhbarana طيب وحدثنا مسدد قال اخبرنا خالد النبي كنا فرقو دو ديني غريكو دو كديني دك كسكوري نعم وين وين ده الديدي وين ناسو الديدي وين ده نفرقو حدثنا النبي اخبرنا هكا ناكو يكي na farko eh wanda adda na farko haddathana na biyu akhbarana shine daidai no ba haka yake ba na na farko an ba'ana ne na biyu kuma na kuskure ne wanda adda haddasa na farko na biyu kuma akhbarana na kusa saboda me ku diba ku gani saboda me kun ga ha da yasa kawai haddathana da akhbaran ne yasa ma ha babu wani abu yace haddathana amu bin aunin qala haddathana khalidun kun ji wannan isra'il ya kare sai ce wa haddathana musaddad qala akhbarana khalidun inda ba bambanci tsakanin haddathana da akhbarana ba da kawai zai ce haddathana amru ne aunin wa musaddad kala haddathana khalidun da malamin amru ne aunin da malamin musaddad duwa ne ne waye malamin su su biyu malama abu da guda biyu malamin shi na farko shi ne wane ne amru ne aunin malamin shi na biyu shi ne waye musaddad duk su biyu malamin su to wannan bai sa a yi ha ba wannan ba a ha ga irin wannan saboda me saboda zai ce haddathana amr bin aunin wa musaddad kilahuma an Khalidun ko kuma qala haddathana khalidun amma da yake amr bin aunin da ya zo riwaya daga khalid sai ce haddathana khalid shi kuma musaddad da ya zo riwaya daga khalid sai ce akhbarana khalid sai wa kowa nashi isnadi yanzu ba zai haɗe su ba ya ce su biyu daga gawa ne mun fahimta ko abu dawud yana da wannan tsantsenin sosai an bayani bini bishirin kala musaddad abu bishirin shine dai ana ce mai bayan bini bishir abu bishirin an wabrata bini abdurrahman an amir bini abdullahi bini zubair an abehi waye baban shi abdullahi bini zubair kala qultu zubair ya ce na ce ma zubair na ce ma babana daka wannan akwai akwai uba da ɗa da jika ciki ko wane ne kakan zubair bin al wane ne dan zubair bin al-awwam yake yana cikin asharatul mubashshiruna bil janna ko makusanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne dan abdullahi bin zubair ɗa na farko da aka haifan ma musulmi a madina waye jikan amir bin abdullahi bin zubair ala qultu liz zubair ma yamna'uka an tuhadditha an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam kama yuhaddithu anhu ashabuka ni ce miki hana ka kana yawan hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda yan uwanka abokaninka sahabbai ga sunan suna ta hadisi suna ta cewa annabi ya ba su labari qala sai zubair bin awam ya ce amma wallahi laqad kana li minhu wajhun amma wallahi ina da fuska ina da mutunci ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa manzilatun ina da matsayi gare shi suna da yan uwantaka ko zubair me uwantaka su mun karanta ta satin da ya wuce a karatun satin da ya wuce an kana ibnu ammatika wani ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ko saboda dan dan safiya ne safiya bintu abdul mutallib da mahaifiyar shi da baban annabi sallallahu alaihi wasallam baban su guda abdul mutallib haka dukkanin su jikoki abdul mutallib ne shi jikan abdul mutallib ne shine kaka ne ita ma jikan abdul mutallib ce shi ma jikan abdul mutallib ne ah, amma kuma ta gefen mahaifiya ta yi walakin ya ce ina da mutunci ga annabi ina da matsayi gare shi kuma yana cikin ashiratul mubashshirun bil janna iyakan matsayi kenan ya ce walakin ni ya kolu sai dai na naji yana cewa man zaba alayya muta'ammidan makawa maq'adahu minan nari wanda ya yi min ƙarya da gangan ya tanadi mazaunin shi a wuta ina jin tsoron in faɗi in yi ƙarya don shi ba ni faɗi sai in kame bakina wanda shi ce matsantseni wara uku amma duk da haka nan waɗanda suka faɗi sun fi wanda bai faɗi ba saboda su sun faɗi sun yi gaskiya kuma sun yi ilimi sun karar da mutane shi kuma yana da falala ta gehen ta gehen tawazu'un da yayi da gehen wara'u da yayi da gehen tsoro da ya jiya babu laifi wanda ya ji tsoro ya kame wanda bai ji tsoro ba yayi abin da ya kamata yayi wannan duk babu laifi طيب باب الكلام في كتاب قال حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن اسحاق المقبئ قال حدثنا بن اخوه حزم قال حدثنا أبو مران عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال في كتاب الله عز وجل برأيه فأصابه فقد أخطأ إمام أبو داود حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال حدثنا يعقوب بن إسحاق المقري قال الحضرمي قال أخبرنا سهيل بن مهران وأنا سهيل ضعيفيني مي الوان تمغى حديثين saboda wannan suhail bin mihran ne akhu hazmin alqat'i qala akhbarana abu imran an jundubin qala shine jundub alhuwaini طيب قال قال rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man ƙala fi kitabillahi bi ra'ayi. duk wanda ya faɗi magana a littafin Allah da ra'ayi ne ya faɗi fa asaba faqad akhta ko yayi daidai yayi kuskure wannan magana haka take duk da hadisi yana da wannan matsala haka take mutum baya cafke ga littafin Allah ya ta faɗin ra'ayi ne wannan malamai suna cewa misali ne kamar misalin mai mai halbi ne kawai ya halba sai ya samu abin farauta ya mutu ba a ci saboda ba da niyyar farauta ya halba ba wanda ya halba da niyyar farauta ya bismillah in ya samu za a ci kawai bambanci ne ba da niyyar farauta ya halba ba da kawai je samu abu ya buge ya faɗi ba za a ci ba saboda aka ba a an tambaye shi kamar musulun abba da an ce mai in an ka ba da jarabawa qur'ani a aji ana jarabawa qur'ani yana halatta ɗalibi ya ce rubuta da ra'ayi ne don ya samu maki bai sai ya ce baya halatta saboda yanzu yana magana game da Allah ne ba da ilmi bane don ya samu wani abun duniya baya halatta ne maki yake ne ma maki alamari duniya ne ba lamarin lahira bane maki ba wai haka shi maki yake bukata haka ya rubuta abinda aya bai san fassara ta bai sai take ba kawai ta rubutawa yana neman maki baya halatta haka a yi anniya a littafin Allah ake neman ilimi ake ani ga wa jiya ga wa sani ga wa karanta wa ya faɗi haka cikin littafi ne ba a faɗi haka nan na'am baka fahimta ba ok ba a faɗi ga littafin Allah ka ɗauko wata aya kawai kai ta fassarawa baka san haka take nuhi ko ba haka take nuhi ba ka ce kana tsammanin haka take nuhi ba a haka nan haka sai ka koma a littattafai kaji menene malamai suka ce sai ka koma a malamai kaji menene fassara ta ya annabi ya fassara ta ya wata ayar qur'ani ta fassara ta ya sahabban manzo Allah suka fassara ta sai an koma ga magabata ko ka yi daidai kuskure kai saboda kirdado kai kawai ba da niyya ba shi kuma abubuwan musulunci suna tafiya innamal amalu bin niyyat ana tafiya komai ana so a kyautata da ka wanke gaba alwala ba da niyya alwala ba ta yi ba da dole sai ya kasance akwai niyya abubuwa ke tafiya sai kasance akwai daidai akwai koya ma aka yi sannan abubuwa suke tafiya babu takriril hadith قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن أبي عقيل حاشم بن بلال عن سابق بن ناجح عن سابق بن ناجية عن أبي سلام عن أبي سلام عن رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا حدث حديثا أعاده ثلاث مرات babu takrir hadith babin maimaita hadisi an yi a maimaita kamar ya ce bai fahimta aka maimaita mai an faɗi a maimaita imam abu da ta dasana amur bin marzokin qala an ba'ana shu'ba an abi aqilin sunan shi hashim bin bilal an sabiq Bini najiya mi alban ne ce mun game da hadisin saboda wannan sabik bin najiya ne an abi sallamin suna ne mamtur alhabashi an rajulin khadaman nabiya sallallahu alaihi wasallam an nabi sallallahu kana idha haddatha hadithan adahu thalatha marat annabi in yayi magana yana maimaitawa hasso uku wannan ya inganta da wannan lafazin kawai sanin ne bai inganta cikin bukhari ya zana cikin sahih bukhari annabi sallallahu alaihi wasallam yayi magana yana yana maimaita so kana kana ta kallama bi kalimatin aadaha thalathan hatta yufhama anhu ko hatta tufhama anhu annabi sallallahu alaihi magana yana maimaita ta so uku ga wannan wannan ne isnadin ne bai inganta ba amma dai hadisi yana cikin bukhari haka ya annabi magana yana maimaitawa har so uku don shi kaɗan kaɗan ake ana magana ana koyar da mutane ana yi musu da suke ganewa ne ba a yi da yawa ba ne muhimmanci a yadda ake ganewa ga wani hadisi nan ta da zai zai nuna haka sosai kwata-kwata babun fi sarjil hadis qala haddathana muhammad ibn mansur at-tusi qala haddathana sufyan ibn uyayna an zubri an urwata qala jalasa ta hurairah radiyallahu anhu ila janbi حجرت عائشة رضي الله تعالى عنها وهي تصلي فجعل يقول اسمعي يا ربة الحجرة مرتين فلما قضت صلاتها قالت ألا تعجب إلى هذا وحديثه إن كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليحدث الحديث لو شاء العد أن يحصيه أحصاه Imam Abu ya ce babun fi sardil hadith babi wajen sardu magana ya ke da Hausa zurarru magana ai tai ai ai ai da yawa na koro magana ai ta yi ai ta yi magana haka ake karatu ko kuma yi ake mutane su fahimta a maimaita musu da sauran su kuma yadda wancan hadisin ya wuce imam abu da ta dasara muhammad bin mansur a tose kala akwai na sufiyan ibn uyaina an zuhri an urwa ta kala jalasa abu ta ila jambi hujurati aisha ta wahiyar tusalli abu huraira radiyallahu anhu ya zamna cikin masallaci daidai a ɗakin na na aisha wata daidai kusan bangon ɗakin na na aisha inda tana ji na yi wahiyar tusalli tana sallah faja ala ya sai ya dinga faɗin isma'i ya rabbata hujura ya ke mai ɗaki wata ya ke yana nuna na aisha ki ji ya allah ta ji in gaskiya yake faɗi domin sukan kai inda take ta gyara musu tunda ita fi su kusanci da annabi sallallahu alaihi wasallam yana faɗi marataini ya faɗi haka har sau biyu kuma tana sallah wata abin da yake so yana son ta je hadisin da yake yi shi na koyar da ɗalibai ne amma sai zai na zubo hadisin da yawa sai a ce mata ta ji ta ji in yayi daidai na shi yayi kusa ga kofar ta saboda girmamawa da yake mata na cewa ta ji abin da ke daidai ne amma ko kafin ta gama sallah ya gama hadisi ne <laughs> ya tafiya ta kala sai ta ce a ta'ajabu ala ta'ajabu ila hadha ba ku mamakin wannan wa hadithihi da yake zuba hadisi aka da ta faɗi in kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la yuhaddithu alhaditha annabi sallallahu ya kasance shi yana faɗin hadisi lau sha al'addu an a sahu da mai kidan yawa yana ya kidan ya zai kidan ya shi ba da yawa yake faɗi ba annabi ya zauna majalisi ana ya kidan ya maganganun da ya yi, ba zan ake ta zuba hadisi ba kabe da wannan abu ta zuba hadisi ya ta zuba hadisi ya tashi ya tashi ya tafiya ta yi ga kisa ta gabo da za ta fidda abin قام قبل أن أقضي ولم أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يسرد الحديث مثل سردكم kan gani ko ko kahin ya gama bayin fasara hadisin hadisna Sulaiman bin Dawud al-Mahri qala anba'ana ibn Wahb qala akhbarani Yunus ibn Shihab anna Urwa ibn Zubair haddathahu anna Aisha zawj an-nabi sallallahu alayhi wa sallam ala buka abu huraira ita tana ce ma urwa bin zubair saboda urwa ɗalibinta ne ɗalibin abu huraira ta ce abu huraira bai baka mamaki ba ja a fajalasa ila jambi hujrati ya zo ya zamna gefen ɗakina yuhaddithu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana bada hadisi yana yana fada hadisi daga annabi sallallahu alaihi wasallam yusmi'uni yana jiyar da ni ina jin abin da yake faɗi zalika wa kuntu usabbihu na kasance ina sallar nafila faƙama ƙabla an aqbuya subhati sai ya gama ya tashi kafin in gama sallata walau hula la radattu alaihi da na same shi da na mai raddi na mai sami yana ba haka ake ta zuba hadisi ba ake ta zuba hadisi an inna rasulullah sallallahu alaihi ya yakun sudul haditha sardakum annabi sassa bai kasance yana ta kwararo hadisi da kuke kwararowa ba saboda me saboda shi gare shi magana ce yake don haka magana ce yake ta natsaccen mutum yana yanzu ga hadisi nawa muka karanta ya kai hadisi kila goma sha saboda mai wani hadisi farkon musulunci wani tsakiya wani karshe haka dai muka ta zubawa saboda ya kasance ya taru shi kuma annabi magana ce ke hito mai daga ba mai yawan surutu bane yana faɗin abin da ake bukata lokacin da ake bukata sauran lokacin ba duk lokacin da sabai suke wajen shi ba yanzu an to karatu yanzu awa ɗaya cif da fara wannan karatun karantowa ɗaya muka ta yi muka ta yi muka ta yi to shi nashi majalisin ba haka bane ba karatu yake jawa ba kawai zamne ne ake zaman albarka ne zaman ibada ne zaman falala ne zaman sai wanda Allah ya zaba don haka duk komai da aka ibada ne don haka in magana ta kama a yi magana a ce ina wane ba a gane ba wani ya yi sallah ya zo ya yi sallah ba a ce ko baka ko ba sallah sai ka gawa zai yi har ya koma ya yi sallah dawo a ce kala ba <laughs> kaga to zaman karatun kenan don haka zai yi gaba ɗaya gariri ya za a yi an haɗi wasu abubuwa guda uku guda hudu guda biyar waɗanda su aka rawaito a taho da su a taho da su gida to irin wannan ne tunda in ya tashi ya juya ba a rawaito ya tashi ya juya in wani abu ya wuce ya yi ba duk wannan ba a rawaito shi a matsayin a sanar da mutane sanar suwa ta ibada wani kana ana rubuta abubuwa duk abin da ya yi amma dai zaman ake yi ana karatu a hankali abu in ya taho a yi magana shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mun yi awa daya cif da fara har haka ne ya kamata mu dakata abin da muka faɗi daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya shafe ta mu shafe littafan mu akwai tambaya babu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik